Karangu studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Karhe biyar da rabi a ɗakin magana na studio Kalangu labarin sashen Hausa a cikin gabatarwar Hawa Usman ga kanun labarun. Hukumomin ƙasar Nijar sun ɗauki aniyar gyaran hanyar tawa a Arlita furicin da shugaban gwamnati ya yi kenan a gaban al'ummar Agadas za ku ji ƙarin haske a cikin labarin. Duk da sanyi-sanyin da take wa damunar ta bana na kunshe da ruwan sama masu yawa a faɗar ma'aikatar mai ciwo karin haske a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai yi tsokaci kan tarihin wani matashi dan shekara 24 na kasar Nijar wanda ya fice kan wasan kwallon kwando. Masarunmu mu barkan da sake saduwa kamar da ji a cikin kanin labarin ma'aikatar da ke kula da lanhu ta ruhe gidajen rediyoyi da talbijin na bonferai da kanar tuwa. Tsakanin jiya da yau kafofin watsa labaru uku ne aka rufe dalilin rashin biyan kuɗin lanhu A cewar ma'aji na bonferai, yawan kudaden da gwamnati ke bin su ya kai miliyan arba'in na kuɗin sefa tsawon shekaru hudu. muna shaida muku da cewa gidan rediyo da talbijin na tenere da ke rihetin tun a ya so mu gabatar da shirye-shiryen nashi ɗazu-ɗazun nan bayan sun biya rabin kuɗaɗen lonhon da aka ɗora musu. Daraktan ofishin da ke kula da hasashen yanayi mai teho ya bayyana cewa za a samu ruwan sama da dama a bana. Duk da baje kolin da damanar ta yi a wasu guraren cikin ƙasar Nijar yanayin ya sha bamban da abin da mai tehon ta faɗa. uwar gidan aminu nafisa digo ta yi karin bayani ga fassarar dagungu muhammad ɗantinin ya yi a kai A cikin hasashen da muka yi akan shimfiɗar damana da muka wallafa, mun gano da shekara ce wadda za ta kasancewa mai raɓa ce da za ta wanzuwa shimfiɗar ƙasa baki ɗaya. A kan daidaiton da muka sake a watan Juni, wannan daidaito ya zo ya tabbatar da hasashen da muka yi da ke nuna cewar za a samun shekara mai raɓa sosai a ƙasar Nijar. To amma samun shimfiɗar raɓa ko ina ba zai hana a ga wasu wuraren da za a ganin halin fari ba. za a samu irin hakan kuma kulliyomin. Bisa halin da zai biyo baya ina tsammanin ba wani fargaba don ko damana tashin kuɗi ne tsakanin watannin Juni, Ogista da Satumba. Gashi kuma yanzu ne muka tsunduma cikin watan Juni kenan sai an ɗan dakata tukun a ga wucewar watannin Ogista da Satumba har mu ga sakamakon malalar wanda hasashen da muka yi ya nuna cikin wa'annan watanni. ofishin 'yan sanda na garin murya jihar zandar ya cibke wasu miyagun kayayyaki da suka hada da bindiga da hasashe goma a ciki salula guda shida wata jaka mai kunshe da kudaden banza cewa da biye na miliyan goma na kudin sefa wasu mutum biyu na tsare a ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a pg ta zandar yayin da na uku nasu yawarta cikin na kare dauke da wasu akwati guda biyu da ba san abin da ke cikinsu ba. A cikin wata ganawa da suka yi da shugaban gwamnati al'ummar jihar Agadas ta nuna bukatar ta ta a gyara wannan hanya ta Agadastawa wadda ta jima da lalacewa. Shugaban gwamnati Birji Rafini ya tabbatar musu da cewa za a saka wannan bukatar tasu a cikin tsarin ayyukan ma'aikatar ministan da ke kula da gine-gine. Gungun Muhammad Dantanin ya fassara mana kalaman nashi. RTA hanya ce bisa ɗaukar yaunin bitalmanin gwamnati. Banda hakan akwai kuma asusun harajin bin hanya da aka girka inda kamfuna kamar Areva ko wasu can tunda suna amfani da wannan hanyar za su kawo tasu gudunmuwa. Tun shekara ta 2013-2014 mun rattaba hannu ga wasu yarjejoni bisa tazarar hanyoyi uku. Akwai tazarar hanyar Arlit Agadas, tazarar Agadas mara mararraba ingal da tazarar hanyar mararraba ingal tamaya tazarar hanyar tamaya ta wani bata samu zubin kuɗin zartarwa ba hakika mutane na iya kwatanci da cewar wai ana ganin ayyukan ginin hanyoyi wasu wajashe can me yasa ba a aikata hanyar rta ina son mutane su fahimta ni na baiwa ministan gine-gine umarnin da ya sanya aikin hanyar rta a cikin tsarin ayyukan gine-ginen hanyoyi na ƙasa le Hanyar da ke haɗa gaya da doso hanya ce mai mahimmanci kwarai domin tana ɗaya daga cikin wuraren da tattalin arzikin Nijar ke bunƙasa. Saboda zuwa da zuwar na 'yan kasuwa ta hanyar gadon nan ta Kotono, sai dai masu motoci suna kuka da taɓarɓarewar wannan hanyar. wasu sun bayyana ra'ayoyinsu ga fassarar da Gungu Muhammad ya yi. A zaman yau din nan ma hanya nan ta lalace kwata-kwata kuma hanya ce da ke tsakanin kasa da kasa ramuna ne wuri-wuri tana karya muna motoci direbobi da dama sun yi hasari a kan wannan hanya kuma muna bata lokaci mai tsawo idan ka yi pan sai dai ka yi park idan ka koma gida kuma sai a ce sai ka biya jika goma sha biyu da rabi. Da mun sauka daga bisa gada muka shigo Nijar da matsala ta soma mu direbobi muna wahala kwaran facin taya iri-iri muke samu. samu madubban mota suna fashiya kuma masu motar ba sa bukatar kai musu wani bayani a takaice kimanin kilomita tamanin amma sai ka sanya awowi shida zuwa bakwai fita daga bela zuwa doso balagorona na kashen nan rulaman fudu ne na fashe da dare baka ma tuki domin akwai barayi da ke gehen hanya da kayi pan sai barayin su zo da kulake su buge ka kaso mai abun ba kyawu Masu abubuwan hawa na kuka da yanayin hanyoyi a ƙasar Nijar. A cikin wani bincike da wani masani kan al'amuran tattalin arziki ya gudanar ya nuna cewa rashin ingantattun hanyoyi na kawo cikas ga tafiyar da al'amuran saye da sayarwa. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Kabir Bubakar, injiniya a ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa a cikin fassarar Mutari Muhammadu. Na gudanar da wani bincike ne inda ƙididdigar ta nuna cewa a nan Nijar da zarar aka samu ƙaruwar hanyoyi da kashi ɗaya cikin ɗari, tattalin arziki zai haɓaka da sifili da ɗigo ɗari hudu da tara bisa ɗari. Ƙididdiga ce da na yi tsawon lokaci. Hanyoyi ba wai sai manyan hanyoyi ba, akwai hanyoyin cangagari da magabata suke nan suna yi. Da zarar ana yin hanyoyin to ana samun ƙarin cuɗaya tsakanin al'umma. Idan yau aka yi hanya da da take tashi tawa a Gades Alit har zuwa Algeria ni ina ganin komai zai zo cikin sauki. Nijar za ta yi kasuwanci na ƙasa da ƙasa saboda idan wannan hanya ta tabbata zuwa iyaka da Algeria to ba ma buƙatar biya ta Kotonu wajen yin odar kaya. Kamar yadda ake cewa lokaci lokaci ne kenan za a samu sauƙin hada-hada. Ana ci gaba da fitar da sakamakon jarabawar bakaloriya karo na shekara ta 2018 a dukkan fadin ƙasa. A yau da sahi abokan aikin mu sun isa a juri na goma sha bakwai da ke cikin kolejin Maryama. ga firar da ta hada Dr. Malam Abdu Musa da abokin aikin namu Gungu Muhammad Dantane. Euh, a nan jiri mai lamba goma sha bakwai da ke balbalin kwalej Mariama mun samu 'yan jarabawa 574 a cikinsu 38 ba su karbi kira ba 536 suka halarta akwai 'yan maza 308 iya mata 266 kandida libir 172 sakamakon wucin gadi duka-duka mun samu cin nasara 227 biyu da su suka kasance jerin premier group 115 a cikin jerin sogon group a jerin premier group akwai 'yan maza 60 'yan mata 62 a jerin sogon group 'yan maza 58 'yan mata 57 sakamakon wucin gadi a yanzu kusancin kashi 42 bisa 100 mun samu wanda aka ba kalmar yabawa mai lakanin biyan biyu kalmar a sai biyan guda goma sha bakwai a cikin jerin premier group kalmar passable 93 mention passable Shafin yanar gizo ecranoir.org ya bayyana cewa ecranoir na gudanar da karo na 22 na bikin su a yawun da kasar Kamaru ta ranar 13 ga wannan watan tare da taken finafinai da siyasa Afirka. Gurin da aka sama gaba shine bunƙasa al'amuran finafinai da darajar tasu a nahiyar Afirka. A wannan karon za a nuna finafinai finai saba'in wanda za su shiga gasa kuma za a zo ƙarshen bikin a gobe juma'a 20 ga wannan watan na yuli Ƙungiyar makafi ta ƙasa ta tsara wata gasar kwambular kokowar gargajiya wadda a cikinta za a fitar da 'yan kokowa makafi wanda za su wakilce su a lokacin babbar kwambular wasan kokowa ta ƙasa ga baki ɗaya. Maki Hassan, shugaban ƙungiyar makafi a ɓangaren wasannin motsa jiki, yayi muna ƙarin haske. abinda ya tura mu na shirya wannan kwambala shine dangance da wani ƙuduri da ministan matasa da motsa jiki ya fitar na cewa daga shekarar da ta gabata 'yan kokowa masu fama da rashin gani na makamta suna cikin al'ummar Nijar. Don haka ne a duka lokacin kwambalar kokowar gargajiya ta ƙasa akan gayyaci makafi 'yan kokowa. Don haka ne a cikin kawo sabon sauyi a fannin wasannin motsa jiki ga jama'a da suke fama da matsalar rashin gani shugaban anan ya yanke shawarar saka tukuici da jika goma da ma karton maka zuwa ga zakaran dan wasa na kokowa wannan kokowar za ta nuna wa al'ummar nijar cewa ba wai don kana da nakasa ne ba ka iya yin komai ba ba shakka muna iya yin duka abin da kamalallun mutane suke iya yi Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A a kan lamba 101.5 zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zango FM. a Agadez. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau zai taɓo tarihin wato wani matashi mai suna Abubakar Hima. Matashi ne ɗan ƙasar Nijar mai shekaru 24 yana da tsawon mita biyu da yanka. Ya yi fice wajen wasan ƙwallon kwando inda yake ci gaba da nuna kwarewar shi a gasar wato a ƙasar Spain yau shekaru takwas kenan. Ya soma wasan kwallon na kwando a nan ya mai sannan kuma isa Cote d'Ivoire. A yanzu ya zo hutu kuma yana da niyyar taimaka ma matasan niger masu shawar wasan kwallon kwando. Mu saurari firar shi da Asmana Shina. Ana ni da abokani na ne a yayin da muke wasa a cikin unguwa. Waɗansu suna ce min ina da girma. Na gwada sa'a ta ga wasar ƙwallon raga cewa da basketball. Daga nan ne na sa himma. A cikin unguwarmu akwai wani da yake buga ƙwallon raga na rabu da shi. Sai ya bani haɗin kai sannu a hankali. Daga nan na fara matakin farko bayan haka ne na tafi a ƙasar Abrikos. Daga nan na haura har zuwa ƙasar Spain. Na yi shekaru takwas ina a can. Hanyar da na bi na tafi ƙasar Spain shine ina wasa ne a cikin wata babbar ƙungiya ta ƙasar Abrikos. Sai wani mai horar da 'yan wasa da ya zo horar da 'yan wasa na wannan ƙungiya a shekarar da na tafi can Cote d'Ivoire. Shine ya gani ya ƙarfafa min gwiwa kuma ya bani shawarar cewa idan ina so ya haɗa ni da ɗaya daga cikin abokaninsa waɗanda suke can Spain. Da ya bani adireshin su na kira suka amince mina kama mamin kenan ta alfarmarsu ne na tafi ƙasar ta spain a can muna cikin ƙungiya ne muna kwambala a cikin kowace ƙasa a shekarar ta gabata mun zo na hudu an fi da mu ne a kusa da matakin ƙarshe na cin kofin sarki sau biyu ne na ci wannan kofi na kasance zakara na league kenan sannu a hankali na samu ci gaba a nan nijar guri na shine na taimakawa matasa 'yan wasa in wayar da kawunan kansu na su shiga a duniyar wasanni musamman ma a matsayina na ɗan wasan ƙwallon raga idan na zo hutu na kan zo da kayan 'yan wasa da kuma takalma na kan rarrabawa matasa kuma nan gaba ina son na taimaka wa matasa masu son wannan wasa su samu tallafi na tafiya karatu a can kasar spain wannan shine guri na. abin da ya so kenan a game da labarin na yau ni hawa usman nake muku fatan alheri sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa